마시고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 da fatan allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan daidai duk abin da yake daidai ne allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu kuma abubuwan da suke ciki na izina da wa'azi mu amfana da su mu kuma ɗabbaka su mu aikata su muna nan dai har yanzu gidan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ganin eh, abubuwan da wannan gida yake banta da su a baya mun faɗi cewar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yakan sumbaci iyalinsa a haka nan kuma musamman ma haka nan da kuma lokacin da ko da azumi ake kuma sannan an ɗanyi yi tsokaci akan irin yanayin abin da ya kamata a yi lokacin ramadan ɗin nan ma'ana bai kamata a zarme ba hujja ka riƙe wannan hadisin ka je in kasancewar ba za ka iya mallaka kanka ba duk wanda ya sani namiji ko mace ba su iya mallaka kansu ba to bai kamata su je su bata azumin su ba sakamakon tsotsa-tsotsa ko kuma yan taba-taba da makamantan irin waɗannan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance me yana yana kula da irin yanayin da mata suke ciki na damuwa ko na farin ciki ko makamata irin wannan abubuwan wannan yana da tasirinsa kai tsaye imamu muslim ya rawaito hadithi daga aisha manzan Allah sallallahu daga aisha radiyallahu anha Allah yarda da ita tana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa inni la a'lamu idha kunti anni radiya wa idha kunti anni ghadba mana ina ganewa yake cewa aisha ya aisha ina gane lokacin da kike ma'ana kike yarda da ni ma'ana kike cikin annashuwa da wannan da sauransu ma'ana muke cikin zama na jin daɗi da yalwa da walwala da kuma lokacin da ya kasance haka akwai ɗan abu da ya shiga tsakaninmu da ke tunda zama ne dama zaman da za a yi tsakanin miji da mata dole sai an yi hakuri dole akwai lokutan da za a je a yi wani abun da ɗaya bai wa masa ba ɗaya haka irin makamanta irin waɗannan abubuwa ne sai ke cewa lokacin amma idan kunti anni radiya fa innaki na la wa rabbu muhammad in zaki rantsuwa lokacin da muke kike cikin jin daɗi da annashuwa da waye da sauransu kikan ce la sai wallahi na rantse da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ka duba a gari iya soyayya irin ta aisha radiyallahu ta'ala anha ba za ta ce da ba za ba ta ambaci Allah ba sai ta ce ubangijin mijinta wane sai ta ma'ana ubangijin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shine wannan dinsa ka duba ka gani ka duba ga soyayya lokacin kuma da ya kasance dan abu irin wannan na lamarin miji da mata ko ta ji ba daɗi ko an yi wani abun da bai yi mata ba misali da makamantar irin wannan sai ta ce me lawa rabbu ibrahim na rantse da me annabi. na rantse da ubangijin annabi ibrahim ka duba ka gani wata ruwaya take zuwa ta zo take karin bayani akan wannan shine take cewa ai ba na cewa sai sunanka ma'ana kai ba zan iya ce maka ba amma me zan iya dauke kai kawai akan magana sunan sunan ne ba zan faɗa ba kawai amma kai ba zan iya in ce maka ba ka duba ka irin wannan soyayyar to kaga yakan fahimta irin wannan wannan me ya jawo masa wannan abun ya fahimci wannan abubuwan zama ne yau da gobe yana zama da matansa yana zama ya saurare su amma kai yanzu za ka iya buga kirji iya za ka iya faɗa wannan yaushe ne ma ka zauna da matan har ka fahimce su har ka san yaya suke bale haka iya bambance cewar gashi yau tana cikin damuwa game da wani abu da kamata ko kuma tana cikin annashuwa da yalwa da walwala baka da wannan lokacin baka zauna ba baka bata wannan dama baka bata wannan lokacin ba da haka ba za ta iya ba za ka iya sani ba amma ka duba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya san wannan kamar yadda kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne a gida mata sukan kawo masa kyauta amma me sun fi kai masa kyauta lokacin da yake ɗakin sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha domin me yadda suke mu'amala yadda yake santa sai kasance duk ma wanda yake so maza sallam ya yaba wani abinsa da zai yi to sai ya kai masa shi a wannan ranar me yake jawo irin wannan abubuwa daɗin zama ne da irin nuna yadda take nuna masa soyayya da ƙauna yadda take nuna masa soyayya da ƙauna akwai abubuwa da za su iya jawo haka ɗin duk wasu abubuwa na irin waɗannan abubuwa sai ka gani tsakaninsa ne da aisha kasancewar ta yarinya misali tana cikin duk cikin matansa ita ce ya aura budurwa to da haka tana tattare da abubuwa na ita wanda suka shafi ita karan kanta da take so ta kosar da waɗannan abubuwan yanayin da take ciki din da sauransu suna taimaka mata na biyu da take kaunar take tsananin san manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wanda ya bata dama ta sake jiki da shi take ta abubuwa irin waɗannan din da sauransu kuma wannan ne ja zaman yake daɗi shi ma kansa kuma sakamakon waɗannan abubuwan banda santa da yake yi sannan kuma ya kasance wannan abubuwa take nuna masa shi ma ya kasance yana son ta din shi ma sosai ka duba gani maganar kyauta tana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci amma tambayar da zan mana shine me yaushe ka taba ɗaukan kyauta ka siyo wani abu da ka san matarka tana so ka kawo mata kyauta zai iya ware banka karshe da ka ɗauko dai wani abu na kyauta ka bata tun lokacin kana neman aurenta kuma a lokacin tun da dama wayo kake sai ka mata komai ka gani kake wannan ka gani zai dan burge ta za ka iya yin kuru ka hada nan bugacan bugacan ka dauko ka siyo ka mata so a lokacin me so kake kawai ka ce ta ce eh shikenan ta gama gamsuwa yanzu ta yadda a zo ai aure abin da kake bukata kenan a lokacin dama da shi sa duk kama kama za ka bugo can buga can buga can dauko can hada can ka zo ka kawo mata a zo ai aure amma tun da aka yi auren sau nawa ta kyautata maka sau ta kyautata a sau nawa ta kyautata iyayenka sau ta kyautata wa yan uwanka sau ta kyautata wa makota sau ta yi wani ai wani abu wanda ka ji daɗin a rai ba za ka iya irge wannan ba to ka taɓa ɗauko abu din kankantar sa ka je ka siyo shi ka ɗauko shi ka gyara shi ka zo ka ce mata to wance ga wannan abun na siyo miki shine kyauta ce kawai na siyo miki sakamakon irin kyawawan ayyuka kyawawan halaye da kike nuna mu a sakamakon zaman nan namu daga yau da kawai ya kamata in siyo miki wannan abun in baki shi kyauta wallahi za ka yi mamakin daɗin da za ta ji za ka yi mamakin irin murnar da za ta yi za ka yi mamakin irin yadda za ka sa ta a cikin wani irin yanayi mai ban ƙaye amma sau nawa ka taɓa yin irin wannan ke ɗin karan kanki ba wai ga namijin ba kaɗai ke kankin yadda mijin yake kula da ke yake tarairaye ki yake kula da damuwarki yake kyautata miki yake kyautata iyanki yake kyautata wa 'yan uwanki da sauransu me kika taba ɗauka kika sai shi ko mun kankanta sa ita kyauta ba wai sai ka ɗauko abu mai tsada ka yi shi bane a'a duk kankantar abu ai ba wai kankantar abun ake wannan ba kimar ita karan kanta kyautar cewar kawai duk kankan duk arhar abun da zaka bayar din ba shi bane ba amma kimar cewar ka cancanci ma a ɗauki wannan abun a baka din shine babban abu a ciki ya ki uwa sau nawa kika taba tunanin kiwo mijinki kyauta sakamakon wasu abubuwa da yake muku na kyautatawa a gida sakamakon sa miki jin daɗi da annashuwa da kike da biya miki bukatu ta kowane irin bangare ki tunanin da yau bara dan turare ne dan wani abu ne da kika wannan kin ga wata hula mai kyau ki siya dan takalmi ne dan wani a wannan kai ba ma ba ko dan cingam din nan ko yar alewa ki siyo wannan ke ya dawo ya baban wani sanda zuwa an tare kun zauna ana cin abinci da sauran ana ki tashi ki je ki dauko ga wannan wannan fa wallahi kawai kyauta ce ɗazin nan ne kawai na naji ina son ka ji ƙaunar ka da son ka ya tuko min a rai na gaba zan iya haƙura ba na sa aka je aka siyo wannan abun kawai na ajiye maka shine kyauta saboda kawai in nuna maka irin godiyata da wannan irin yadda kake kulawa mu da waye kulawarka da son mu ji daɗi abubuwa irin waɗannan ki ji ya ji wala gogan naki sai dai ga kawai yana yana irin murmushin nan yana irin yana irin ajiyar zuciyar nan na jin daɗi to a lokacin nan kuma duk abin da kike bukata babu abin da ba zai miki ba to amma za ka gani kwata-kwata abu ne da na mazan da matan samari da 'yan matan matan auren da mazan auren magidantan gabaki daya za ki ga abubuwa ne da ba ma bashi muhimmanci gabaki daya a rayuwa kuma yana da matukar muhimmanci ƙananan abubuwa ne sai kyauta ce za ki zo ki so abin naira ashirin ko naira hamsin bai kai ya kawo ba amma sai ki ga abin da zai miki tasirin da zai yi a rayuwarki ta aure wallahi sai kin mamaki kai ma haka abin da aka je ka siyo ka bata bai fi naira hamsin ba naira ɗari amma mai tasirinsa da zai maka a rayuwar aure wallahi sai ya gyara maka matsaloli masu ɗumbin yawa a gidanka ya kamata ya kasance mu ringa amfani da irin waɗannan abubuwan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya dukan matansa baya dukan su duk matsala in ta samu kowace iri ce zama suke yi akan tebur su warware ta tsakaninsa da matansa wannan kuma shine dama tsarin rayuwa duk lokacin da ya kasance an samu matsala tsakanin miji da mata wani abu ya shiga na rashin jin daɗi to ku zauna kai da matan nan kurware bai kamata ka kama ta da duka kai ta jibgarta ba kamar jaka akwai mazan da zaka gani ko kunya ba sa ji matarsa tana ɗan kuskure ko kaka ne shikenan duka har bulala za gani irin bulalin nan a ɗakinsa ya siyo su ta yi su tafka tafka yadda ka san dabba to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya irin wannan abin ba koyarwa manzo Allah bace wannan haka ne addinin musulunci ya baka damar ka da kimace amma a wani mataki tukunna sai da jero maka matakan da zaka yi gurin gyara ta idan ya kasance ta maka laifi na farko aka ce ka mata wa'azi wa'azin nan yana da nau'ikansa kala-kala kai dauki ka samu wani lokaci da yafi fi kai kai ne ka san shi tsakaninka da shi tsakaninka da ita ku zauna lokacin da ka nemi wani lokaci mai kyau wanda ka san cewar za ta iya sauraron ka a ciki ka ja hankalinta wance kin ga abin da kike yi kaza kaza kaza bai kamata ba saban Allah ne saban manzo sallam ne kaza da kaza da kaza da kaza abin da kike kin ga haƙi ne na aure kike sarayawa. haƙi na ne akan kike mun kaza ba kiyayi kin ga ina gudun Allah subhanahu wa kar ya kama ki bai kamata ki ringa kaza ba bai kamata ki kaza ba bai kamata ki kaza ba ka zauna ka mata wa'azi cikin nutsuwa da zai kama mata hankali da zai nutsar da ita aka je wannan bai amfani ba shikenan sai ka canza kuma wannan lokacin nan kun je kun kwanta waye da sauransu za ta bukace ka biya mata bukata ka ki Allah ya faɗa wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu gurin kwanciya wannan abun ba karamin zafi yake da shi a zuciyar mace ba yana tasiri ka kaurace mata kuma ka gaya mata dalili cewar kaza din da kike na miki wa kin wani dan haka shikenan babu fa'idar ni in ringa biya miki bukatunki tunda ga abin da kike kina saba wa Allah kina saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ki zo ki ce in biya miki bukatu ni ba zai yi ba dan haka magana da kike na cewar in biya miki bukata in sare da ke ba ta taso ba sakamakon wancan laifi da kike kaga lokacin nan mai kai tsaye kana Haɗa wancan abin ne da magana wannan cewar ta taba wani haƙƙi ne na aure ko bata kyauta maka bane ba bata maka da'a bane ba ta saba wa Allah ta saba wa manzo Allah sallallahu da suka yi umarni ayi wa miji da'a kaga kai tsaye za ta iya gyarawa kayi wa'azi bai yi ba ka kaurace mata a gurin kwana bai yi amfani ba to mataki na gaba shine aka ce ai duka wani irin duka su ma malamai suka yi mani cewar darbun ghairu mubarrah gairu mubarrahin ba dukan da zai cutar da jiki ba ba dukan da zai fasa jiki ba wani zaga ya samu waya ya ta tafka matarsa ya fafasa mata jiki wani dorna yadda ka san jaka haka to wannan ba irin wannan tsarin bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama baya dukan matarsa ibnu hibban cikin ingantaccen littafinsa ya rawaito aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama khadiman lahu wala mar'atan wala daraba biya da shay'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance daidai da mai masa aiki bai taɓa dukansa ba wala mar'atan haka kuma bai taɓa dukan ɗaya daga cikin matansa ba wala daraba biya da shay'an kai ka cokan ma manzon Allah saboda kyakkyawan halinsa bai taɓa dukan kowa ba duba gari amma abin da ya fi damu a wannan gabar hadisin shine mai wala mar'atan bai taɓa dukan mace ba ruwa ganin shekaru duk irin tsawon shekarun da ya da matansa da irin matan da ya tara ya tara mata eh, manzo sallam ya tara ya zauna da mata fiye da guda hudu tunda Allah subhanahu ta'ala shi ya bashi damar yayi wannan amma gabaki ɗaya bai taɓa dukan su ba to kai dan menene zaka dake ta me zaka ji me zaka ji ka kama mata ka kamore ka dake ta ka dake ta ka kai jibe ka ji me to ba abin zai kara maka wallahi kuma ka gama laftatta ba ka wuce haddin da shari'a ta baka damar ma ka yi duka ka gama laftatta kuma sannan saboda tsabar wannan bushewar ido kuma da dare kuma ka zo ka ringa yaƙe mata baki kana nema ta zo ta biya maka bukata haka wannan akwai zafin kai a ciki akwai rashin tunani a cikin wannan abu da ya kamata dan Allah maza mu ringa jin tsoron Allah mu ringa mu'amala da matan mu mu'amala kyakkyawan mu'amala yarfa'ul luqma ila famiha yakan bata lo yakan ɗauki abinci ya sa mata a baki ka duba irin wannan soyayyar ka duba irin wannan soyayyar ga hadisi nan imam bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi cewa innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta alaiha ba wani ciyarwa wani nafaka da zaka yi ciyarwa da zaka yi akan maganar gudanar haka iyalanka to ka tabbatar da face Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka lada hatta luquma tarfa'uha ila fi imra'atika har me lomar da za ka ɗauka ka sa a bakin matarka malamai suka ce kawai wannan ana nufin ciyarwa kenan wasu kuma suka ce a wannan yana nufin ciwar yana ɗaya daga cikin rayuwa mai daɗi ta zamantakewar aure shine kasance ka ringa ɗauka abinci kana ba matarka to mu haka muke yanzu shi ai ba ma magana ya ɗauka ya sa mata a baki ba su zauna shi da ita din a kwano guda ɗaya ya ci abinci yana ganin za ta rena shi ne ba zai yiwu ba sai dai ita ta je ta ci abincin ta ita kadai ko ita da yara amma wai su zo su zauna shi da ita suna cin abinci suna hira yana ganin wai wannan reni ne kaga wannan kifewar kai ne tsaba talaucin tunani ne wannan balle har ta kai ga wai ya zo ya ɗauki abincin ya ɗauki abincin nan ya saka mata a baki ƙarshen soyayya kenan ai can ta sha ruwa ta miƙo ma ka yi wa gudan ɗan jan bakin nan ko ɗan wannan ɗan abin da aka sa na wannan adan da sauransu ya yi ɗan alama musamman idan kofin irin glass ɗin nan ne ko irin farin nan ne masha Allah zai fito ga shacin ɗan leɓen nan nata sai ka nemi daidai gurin nan ka sha baka kana shan wannan kana ɗora nan za ta ji wani daɗi a ranta kuna cin abinci haka kuna cin abinci kuna wannan ka ɗauki abincin nan ka bata ta ɗauka ta baka wace irin rayuwa ce wannan mai daɗi irin wannan to wannan addini ne kar ka ɗauka turanci ne dan yawanci abin da ke faruwa kenan sai mutanen mu musamman hausa fulani sai sun ga cewa maka wannan abun ai irin al'adar turawa ce shi ba zai zama bature ba shi za a rena shi shi mata irin wannan abubuwa to wallahi turawa sace waɗannan abubuwan kyawawan halaye na yanayin rayuwar aure suka yi daga gurinmu kyawawan halaye suka sace a gurin sai suka je suke yin sa suke aikata shi sai ya kasance sun zo mana da shi a wata irin sabon salo amma dai shine wannan din asalinsa duk daga gurinmu ne daga addinin musulunci suka ɗauki suke zuwa suke yi shikenan daga mun zo mu ko mun ce za mu yi shi sai a ce a'a ai wannan turanci ne shi yana ga musulmi ne shi bai kamata ya je ya yi kwaikwayo da turawa ba bai san gogon naka cikin musulunci bane da gunmu suka sace suke yin sa da kai da ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci ka ringa yin irin waɗannan abubuwa abu mai matukar muhimmanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi matansa kuma ya umarni da mu ringa yi shi ma mu ringa yadda da matanmu athiqatu bil mar'a aw athiqatu bil ahl yana ɗaya daga cikin abu mai matukar muhimmanci mace yana ɗaya daga cikin abu da ke burge ta da miji kuma yake sa ku zaman lafiya shine ta tabbatar da cewa ka yadda da ita baka zarginta da komai domin wannan zargi in ya shigo cikin rayuwar aure yana ɗaya daga cikin abu da ke rusa rayuwar aure ga baki ɗayanta kai zai kasance rayuwar nan kullum kana yin ta ne cikin damuwa kullum baka yarda da matarka ba lokacin da ya kasance baka yarda da matarka ba to fa ita ma za ta fara tunanin cewa ita ma bata yarda da kai ba domin me in dai lafiya kalau din kai ba kai ma kana zuwa kana wani abun bane ba dan menene zaka ringa zargin ta tana yi matsalar rayuwar aure bane wannan akwai mazan da zaka ga an jarrabe su da irin wannan baya yarda da matarsa to matakka in baka yi ta ba waye kamata a asali shine matakka mutum ne kirkici wannan shine asali ka dauki wannan asalin a rayuwarka ke ma ki dauka asali a mijinki shine mutumin kirki ne kai da ita in kuka yi kasance kai kana ɗaukanta mutum ne kirki ita ma haka to ku za ku gina ta cikin wannan amma duk rayuwar da kuka raba kuka gina ta akan zarge-zargen juna to la babu inda za ku je rayuwar gabaki ɗayanta ba za ku ji ta ba ba ku ji ta ba wallahi don haka yana da matukar muhimmanci ya kasance rayuwar an gina ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana mutum ya je ya shigar wa iyalinsa tsakar dare misali kayi tafiya ko ka sanar da su cewar zaka da lokaci kaza ko sai da safe irin misali ko rabu akan sai da safe zaka shigo gida ko su ana wannan kawai sai dai ta ganka cikin dare tsakiyar dare ka duro gidan kana tunanin me kar ta ha'ince ka da kawai bara ma in zo in gani me take me yake faruwa in ina in bana nan me take me take aikata wannan ba tsari bane na musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hani akan wannan abu yayi hani kwata kwata kuma baya yi wa matansa haka shi sa a darasin baya muka yi bayani lokacin da ya zo suka dawo daga yaƙi ya yi wannan ya ce a ɗan tsahirta tukunna tsaya a masallaci tukunna sun shigo da yamma ya ce a tsahirta tukunna so da mata a ba su dama su ɗan shishirya haka da sauransu duk da cewar wani yana nuna cewar wajabcin a ringa tsafta eh, mata su ringa tsafta wa mazajen su da makamanta irin wani abuwa amma za mu fa'idanta wannan abin shi ma banda ƙari akan wannan hadisin da muka kawo na har nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatu rajulu ahlahu laylan yatakhawwanuhum ka zo ka wa matanka da daddare kawai saboda kana tunanin cewar mai ko suna ha'inta ka bayan baka nan ko makamanta irin waɗannan abubuwan bai kamata ba haramun ne wannan bai kamata zargi ya shigo irin wannan abubuwan ba sai za ga duk wata kofa da gidaje za su rushe a rayuwar aure manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi kokarin toshe su sannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi wanda yake taimakawa rayuwar aure a gidansa shine Maza sallam ya kasance ya tafaqqadu zauja fi kulli yana zuwa yana bibiyar matansa me suke ciki tunda yana da mata fiye da guda ɗaya idan ya tashi dan cewar ba kwanan ki ne ba ba shi ke kuma nuna cewar gaba ɗaya ba zai kula ki ba ko bai san me kike ciki ba lafiyar ki rashin lafiyar ki damuwarki ba damuwarki ba ai ba kwananki bane ba wannan kuskure ne kuskure ne wannan bai kamata ba manzan sallam ba abin da yake yi ba kenan gashi na gaya mana yadda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi zai kasance yana tafakkudin wannan ɗinsu kana sallallahu alaihi wa sallam ya duru ala nisa'ihi fi sa'ati alwahidati min al-layli wan nahar hadisi ne wanda imamul al ya rawaito shi anas radiyallahu ta'ala anhu wanda babban sahabi ne wanda ya yi hidima gidan maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokaci mai tsawo shine ke bamu wannan labarin manzon sallam ya kasance yana kewaya yana kewaye matayensa a sa'a guda ma'ana a wani lokaci daga dare ko kuma da rana ma'ana dai a cikin wannan yinin a dare ko da rana yana shiga guraren iyalinsa zai je je wannan ya kuke ya kuka yammata ko ya kuka ya kuka ya kuka samu kanku da safiya da makamantar irin wannan abubuwa ya san me suke ciki karshe in ya gama wadda kwananta yake kai shi ke jirkirtawa daga karshe sai shiga wadda yake ɗakinta to kaga wannan shine koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka shiga din nan da sauransu ka duba gani ba karamin jin daɗi za su yi ba wannan matan ka kula su ba ka manta da su ba a nan kuma yana da kyau su kishiyoyi ma'ana su abokan zama mata su ji tsoron allah su ma a nan gurin don ya shiga ya je ya duba lafiyar ɗaya abokiyar zamanki ko ragowar abokan zamanki ba kuma shi yake nuna cewar ki zo ki ringa zarginsa da rashin adalci ko makamancin irin wannan abubuwan ba haka ne akwai rashin adalci da yake faruwa wasu matan in suka wasu mazan suka shiga sai sun zauna su biya bukatunsu da makamantan irin waɗannan abubuwa to tunda ba kwanan ta bane ba ka haƙura sai lokacin da lokacin girkin ta ko lokacin kwanan ta yazo sai kai wannan amma ka shiga ka je ku gaisa ka tambayi ya take shigo a dan dan tattauna dan yan maganganu da basu kai sun kawo ba shikenan ya tashi fita wannan addini ne wannan ya kamata ya kasance ana samun irin waɗannan abubuwa domin wannan ɗaya bai mata kewa zai ne zai tafiyar da tunaninta amma idan ya kasance ba za a yi irin waɗannan ba sai ya kasance wai saboda wancan gudun zargi ka ragowar matan su ga cewar ko ba musu arziki da sauransu sai kasance ita haƙƙin wanda zai yi tana cikin larura tana cikin takura tana cewa ba ta da lafiya ko makamata irin wani abuwa amma me mijin bai sani ba to ya kamata ya kasance akwai irin wannan ziyarar amma me ya kasance a yi ta da adalci ko kuma ragowar abokan zama bai kamata ku daga hankalinku ba idan an leka yan uwanku a ga me suke ciki ya kamata ku ji tsoron Allah akan irin wannan abubuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance fiyayyen mai adalci tsakanin matansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana adalci matuƙa game da iyalinsa imam turmizi ya rawaito mana wani hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana lahum ra'atani duk mutumin da ya kasance yana da mata biyu famala ila ahdihima ja'a yawmal qiyama ahdu shiqqaihi hima'il duk mutumin da ya kasance yana da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗayar ɗayar ya kyale ta gabaki ɗaya ko in kula baya kula da ita baya wannan ɗinta gabaki ɗaya kasance kamar ba matarsa ba maza su alaihi wasallam to ranar alkiyama zai zo bangaren jikinsa gabaki ɗayansa ya me ya karkace ma'ana yadda kasan irin waɗanda paralyze yake kama su ɗin nan ciwo mutuwar rabin jiki gabaki ɗaya ga mutum ya shage da irin shan inna ɗin nan ya kama shi to haka zai zo ranar alkiyama dama kana ganin irin waɗannan ranar alkiyama to kasan irin waɗanda ba sa adalci ne tsakanin matansu Allah ya kare mu to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yadda za a iya faɗi wannan hadisin kuma ya kasance mi shi baya yin wannan adalci subhanallah hasha lahu manzon sallam ya kasance mi cikakken adalci ne a tsakanin matansa don haka ya kai dan uwa lokacin da ya kasance ka hada fiye da mace ɗaya ya zama wajibi akan ka kai adalci a tsakaninsu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance baya kauracewa iyalinsa lokacin da suke cikin jini na haila hadisi ya inganta daga maimuna ɗaya daga cikin matansa take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqa al-idhari wa hunna huyadh. maza salam ya kasance yana zuwa ya dan wasa da iyalinsa ya rungume su amma me karkashin abin da ya shafi harkar gabansu sai su rufe shi da kwarjalle su saka dan abu zani su rufe gabansu da shi halin kasancewar suna haila ba zai neme su ba ko mana abin da ya shafi harkar lamarin kwanciya ko saduwa saboda haramun ne amma kuma wannan ba zai sa me ya kasance kuma ba wani tunda tana tana jini shikenan kuma ba ta da wani amfani ba kenan a'a sai je ya zauna su hirarraki da sauransu a ɗan abun da ya shafi harkar yan rungume rungume da makamantan irin waɗannan abubuwa shi zai ji daɗi su ma kuma su ji daɗi to wannan shine tsarin rayuwa shine tsarin rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yake yi don haka akwai abubuwa masu ɗumbin yawa ba lokaci ne ba akwai abubuwa masu ɗimbin yawa da manzo sallam yake wanda makaranta ce guda wanda ya kamata mu ringa koyi da irin waɗannan abubuwa amma saboda ƙurewar lokaci insha Allah za mu tsaya a daidai nan gurin sha Allah fitowa ta gaba a takaice za mu yi dan yi bayani a gurguje akan irin za mu karasa bayani akan irin yanayin rayuwar manzo Allah sallallahu da kuma yan wasu abubuwa da za su biyo baya da wannan ne nake cewa Allah subhanahu ta'ala ya mana gamdakatar ya datar da mu ya sa gidajen mu su kasance cike suke da annashuwa da sa'ada da inganci da kuma jin daɗi da farin ciki Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya dawo mana da farin ciki a gidajen mu Allah subhanahu ta'ala ya albarka a zuriyar mu gabaki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh